A jam'iyyar APC mai mulki a tarayya da ke da kimanin 'yan takara talatin ana ganin 'yan takarar da suka hada da mataimakin shugaban kasa Yemi Osibajo da uban jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu da sauransu na zagajiyoyin arewa maso yamma da suka fi yawan ƙuri'u. Jigon APC Ibrahim Masari da ke maraba ga Tinubu na cewa Osibajo ba zai taka musu birkin samun kaiwa ga gaci ba duk da kasancewarsa a fadar Aso Rock. Irin abin da ba ke cewa an yi yunwa halin kowa ya fito. wasu banjo dai yaron mai girma bola ahmed tinubu ne yanzu ya zo ya ce yana son zai yi takara da shi bayan ya yi mashi kwamishina ya ba shi mataimakin shugaban kasa sannan kuma yanzu ya zo ya ce zai yi takara da tinubu so kaga ya rage ma 'yan najeriya da shi mai girma shugaban kasar najeriya yanzu ya san kowane irin mutum ne in dai har zai yi ma mai girma bola ahmed tinubu butulci wanda suke yaran su ɗaya. PDP da ke adawa na yunkurin saita kan 'yan takararta da suka hada da gwamnoni manyan jami'an gwamnati da suka yi fice da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a gefe guda. Magoya bayan a tiku na nuna shi kaɗai zai iya yi wa APC zarra a zaben yayin da wasu ke cewa ya dace a gwada wani sabon ɗan takara. Gwamna Bala Muhammad na Bauchi na cikin gwamnonin da ke takarar yana mai cewa suna da hikimar dawo da Najeriya kan turbar arziki. saboda haka lokaci ne da ya kamata a ba da dama a jam'iyyar pdp dan arewa tsaya kuma ya ci mulki saboda gwamnatin buhari mu muna ganin kamar yadda kowa ya sani bata kawo mana da eh, mai ido ba bata kawo mana ci gaba da muke nema ba mu kuma ba wai muna masa rashin kunya bane shi ma inda ya samu kansa ne amma dai in an ba mu dama insha Allah kamar ni mai magana za a kawo maslaha za a kawo ci gaba za a kawo tattalin arziki kuma za a kawo zumunci da zamantakewa mai kyau tsakaninmu da kudu yadda zai kasance ba za a kawo rarrabuwan kaiwa ko kuma fashewan ƙasa ba Sauran jam'iyyun adawa na nuna za su iya ja da manyan guda biyu matukar jama'a suka dage don kawo sabon canji. Manjo Hamza Al-Mustapha da ya tsaya a jam'iyyar AA wato Action Alliance ya ce alamun jam'iyyar kadai sun isa nuna kyakkyawar alkibila. Na zauna na kalli wannan jam'iyyar da na shiga, sakon da nake gani a ciki yana da yawa. Kaga ita a ciki wannan tambarin na tauraron Annabi Daud shine. Na bayan abin da ke kansa shine kala irin ta sama. Mulki daga sama zuwa ga Annabi Adam alayhi salam. to kuma ka duba a tsakiyar kuma cikin ita eh, girma ne irin na mejo a ciki kuma kaga aa AA din nan kuma a Christianity Ark of Apostle kuma ka duba shi a masallaci Allahu akbar AA an kuma ka duba shi a menene mulki shine amana da adalci koma dai me za a ce hukumar zaɓe na jiran sunayen 'yan takarar zuwa uku ga watan gobe Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya